Darakta. Darakta. Zan samu wanda zan yi postin ne in ka mutu. Allah ya sa Amin. Allah ya sa annabi ya ce Allah ya sa an mun mutu mu kwanta. Barka da shan Saboda saboda alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin muna yi muku barka da shan Allah karaba mu da aikin alfasha, Allah karaba mu da aikin munkari. Amin. Allah ƴan mata da suke tumbele a tuntuya ubangiji ka da su. Amin. Director. Director. Zan samu wanda zan yi postin ne in ka mutu. Allah ya sa Amin. Allah ya sa annabi ya ce Allah ya sa an mun mutu mu kwanta. Barka da shan Saboda saboda alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin muna yi muku barka da shan Allah mu da aikin alfasha, Allah karaba mu da aikin munkari. Amin. Allah 'yan mata da suke tumbele a tuntuya Ubangiji ka shirye da su. Amin.